ga watan fabrairu shekara ta dubu biyu da ashirin da shida muna ƙara gode ma Allah maɗaukakin sarki mai kowa mai komi wanda baya neman komi a gurin kowa sinimar Allah da yardarsa da ƙaddarawarsa ya ƙara da fuskokinmu a wannan masallaci mai albarka masallacin margayi malam salu alarama da ke nan mu'assatul islah watan dutse nurar wajen zaria jihar Kaduna tarayyar Najeriya don ci gaba da tafsirin Alƙur'ani mai girma. Wannan shine tafsirin tafsirinmu na biyu a wannan shekara, kuma tafsirinmu na biyu a wannan tsura mai albarka suratul mumtahana. Allah ta'ala muke roƙon ya karɓi abin da ya gabata na aiki. Gabanin fara karatun akwai tambayoyi guda biyu da kuma ta'aziyya na rasuwan ɗaya daga cikin ‘yan uwayayinmu Malin jibril lawal tsohon rijistara na fce zaria wadda ta koma fue a jiya matar shi allah ya mata rasuwa muna roƙon allah ya gafarta mata allah ya yafe mata allah ya sa aljanna makoma allah ka haɗa mu da ita a gidan aljanna idan mutum mu zo allah ka sa mu cika da imani abu na biyu akwai wanda yake tambaya game da hukuncin matashi da yake da matsala ta ƙarfin sha'awa idan ya yi magana da ya mace ko da gaisuwa ne sai mazi ya fita a jikin shi yaya hukuncinsa yaya hukuncin azuminsa to hukuncinsa ya daina magana da 'yan mata tunda da ya san matsalar shi kenan ya daina magana da 'yan mata hukuncin azuminsa kuma kala biyu ne idan ya zama ya yi magana da mace da niyyar jin daɗi kuma ya ji daɗi kuma mazi ya fita azumin shi a annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce azumi zai yi ceto ranar tashin alkiyama cikin abin da azumi zai kafa hujja a gaban Allah sai ya ce na hana shi ci da sha da sha'awa domin kai ashe ci yana karya azumi sha yana karya azumi sha'awa tana karya azumi don haka duk wanda ya san yana da wannan matsalar kuma sai yayi da nufi hakan ya faru da shi azumin shi ya kare amma shi bai yi magana da mace da wani nufi ba maganar da ya yi da ita kawai sai sha'awa ta taso mai har mazi ya fita a jikinsa ana kyautata mishi zaton Allah zai mishi rangwame kuma Allah maɗaukakin sarki zai karɓa azuminsa idan mutum ya yana da matsala ya ɗauki mataki malamanmu waɗanda suka karantar da mu a madina lokacin da ake yin daura a najeriya idan suka zo najeriya sai ka ga sun sa shi shimagi sun rufa kan sun dukar da kansa kafa. akwai wanda in ya zo najeriya har ya bar najeriya ba zai daga kan shi sama ba me isa saboda tabarruji wai tsaraici da yake gani inyamurai da waɗanda ba musulmi ba to tun da ya san ba zai iya jurewa ba ta haka da ya zo ko sai jukar da kai shi Allahumma sai dai in ya samu kai shi a masallaci ko a ajin da maza kawai suke karantarwa da haka wanda ya san yana da wannan matsalar sai ya ɗauki mataki mai tambaya ta biyu shi kuma yana tambaya akan macen ce mijinta ya sake ta saki uku bayan ya sake ta saki uku bayan sati uku kuma sai ya ya mutu to shin wannan matar za ta yi idda ne ko ta kaba to a ka'ida idan mutum ya saki matar shi saki uku sai kuma ya rasu to za ta ci gaba da idda na saki ba za ta koma ta kaba ba idda ta saki shine wata uku ta kaba kuma wata hudu da kwana goma amma idan mutum ya saki matar shi saki ɗaya ko saki biyu ba ta gama idda ba to duk ranar da ya rasu tilka'iyyar za ta juya daga idda ta koma ta kaba domin matar da aka sake ta saki ɗaya ko saki biyu tana nan a sunan matar shi bai halatta ta yi wani aure ba idan matan shi hudu ya saki ɗaya saki ɗaya ko biyu bata gama idda ba bai halatta ya wani aure ba domin in yi wani aure mata sun zama nawa sun zama biyar da haka wacce aka yi mata saki uku kai tsaye za ta ci gaba da idda ne amma wadda aka yi mata saki ɗaya ko biyu mijinta ya rasu za ta bar wancan sai ta koma ainihin takaba kuma takaban da ya zo shi zai fara daga ranar da ya rasu ku kaddara za ta yi kwana casa'in idda sai ta kwana hamsin da tara eh, tamanin da tara tsora kwana nawa ɗaya sai mijinta ya rasu to yana rasuwa wancan da ta yi ba za a lissafa su a shari'a ba ko za a lissafa daga ranar da ya rasu domin wannan inda tana na matsayin shi a matsayinta nawa na matarsa to ranar da ya rasu sai ta ci gaba da ainihin ta kaba ina fatan an fahimci wannan waɗannan su ne tambayoyi guda biyu da za mu amsa abu na uku akwai addu'a ta musamman da za mu yi ma ɗaya daga cikin ‘yan uwa wanda ya saurari tafsirin da muka yi jiya a gidan rediyo cewa an ba da biyu bisa ukun kudin tafsiri saura naira dubu ɗari ya kira ni ya ce a tura min account zai ba da naira dubu ashirin shi ne ɗan uwa malam musa ɗan fulani kuma ya tura kuɗin muna roƙon allah ya saka mai da alkhairi allah ya biya shi da gidan aljanna ma'ana a cikin dubu ɗari da ake bin mu nawa ya rage yanzu tsora dubu tamanin Allah ya saka mishi da alkhairi abu na ƙarshe addu'a ce za mu yi ta musamman ga wani yaro kuma muna fatan ya zama abun koyi ga yara irin shi shine abubakar bashir wani yaro ne ɗan ƙarami yana zuwa tafsirin nan kusan shekara hudu kenan yana ina ina abubakar bashir yake baya cikin masallaci wannan yaron shekarar shuhudu yana zuwa tafsirin nan to abin da ya bani sha'awa ashe ba tafsirin nan kawai yake zuwa ba da inda muke karatu sai ya je to yau ya gayyato wasu abokan shi guda biyu wannan ba su taba zuwa ba sai ya gayyato su su zo sai naga abin ya bani sha'awa mana kaga shi wannan ya riga ya addini ya rafa shi kuma har ya fara jawo wasu su zo gurin alkhairi to haka ya kamata kowane yaro ya zama ba kuma yaro ba habba ba mai hankali ni da kake zuwa halittar alkhairi to ka jawo wani ya zo gurin wannan alkhairi muna roƙon wannan yaro Allah ya mishi albarka ya gayyato abokan shi guda biyu wa da kani akwai Abdulkarim Rabi'u da Usman Rabi'u suna ina ko ba su zo ba to ku tashi Allah ya muku albarka dai ɗaya ya ce min yana zuwa Islamiyya ɗayan kuma gareji yake zuwa to me zuwa gareji ai Islamiyya ba ta hana gareji ko to Allah ya muku albarka Allah ya sa ku zama manyan malamai Allah ya albarkaci rayuwarku da rayuwar 'ya'yan musulmi baki ɗaya. shi Abubakar daga kofar doka yake zuwa duk inda za mu karatu sai ya zo to Allah ya musu albarka baki daya yan wa za mu ci gaba da tafsirin wannan sura mai albarka suratul mumtahana ramma ina za mu tashi أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن يثقفوكم يكونوا لكم أعداء ويبسموا إليكم أيديهم ويبسموا وألسنتهم بالسوء وودوا لو تكفرون نعم لن بينكم والله بما تعملون بصير Allah madaukakin sarki yace lan tanfa'akum arhaqukum iyaqafukum yakunu lakum a'da'a wa yabsutu ilaykum aydiyahum wa alsinatahum bis-su'i wa waddu law takfurun lan tanfa'akum arhamukum wa la auladukum yawm al-qiyamati yafsilu bainakum wallahu bima ta'maluna basir waɗannan ayoyi guda biyu da alaran ma ya karanta mana suna da alaƙa da ayar farko da muka karanta a jiya ayar farko da muka karanta a wannan tsura Allah ta'ala ya hana waɗanda suka yi imani su riki makiyansa kuma maƙiyansu a matsayin masoya abokan mu'amala kyakkyawar mu'amala musulmi bai kamata ya dinga nuna soyayya shi ga kafiri ba alhali waɗannan kafiran su ne suka fitar da annabi sallallahu alaihi wasallam da sahabbai daga garin makka babu laifin da annabi ya yi da sahabbai sai don kawai sun imani da Allah to shi ne Allah ta'ala ya ce in dai kun fito domin ni kuna neman yadda ta to bai kamata ku nuna soyayya ga kafirai ba Allah ya ce na san abin da kuka koyi da abin da kuka bayyana duk kuma wanda ya yi haka to ya kauce ma kyakkyawar hanya idan za ku tuna a jiya mun faɗi sababul nuzul na wannan aya babban sahabin annabi sallallahu alaihi wa sallam mai suna Hafiz ibn Abi Baltaha shine ya rubuta wasiƙa ya aika ma mutanen garin Makka a lokacin da annabi sallallahu alaihi wa sallam ya shirya kai hajj garin Makka domin ya fatahu Makka to kai Hafibu sai kaga idan aka je aka yi yaki to fa karshen ta kai asarar 'ya'yanka da danginka da dukiyarka to sai rubuta wasiƙa yana rarrashin kafirai yana cewa ga abin da zai faru don haka ku shirya a tsammanin shi idan ya yi haka su za su kula mishi da dukiyarsa annabi sallallahu alaihi wasallam Allah ya bayyana mai ta hanyar wa'ayi ya sa su aliyu dan abi talibin suka je suka an so wasiƙa wadda ita wannan wasiƙa hatibu ya bayyana wata mata ne mushrika wadda ta zo garin madina bayan annabi sallallahu alaihi wasallam ya karanta wasiƙa ko an karanta mishi wasiƙa sai ya ba hasibu ne isa kai haka yace wallahi ya rasulullahi karka dauka nayi munafinci ne ko nayi ridda ne wallahi nayi ne domin ina tsammanin zan samu sassauci ga dangi na ga 'ya'yana. kuma ni na san wasiƙa ta ba ta hana ya sa Allah ya baka nasara To haka ni nayi ne kawai dan in samu wata mafaka in samu rangwame annabi sallallahu alaihi wasallam ya anshi uzurinsa sai na umar ya fufata ya ce ya rasulullahi ka bani dama in tsara kan wannan munafikin annabi ya ce kai umar baka san ya halarci yakin badar ba me ya sanar da kai Allah ya leka zukatan waɗanda suka je yakin badar ya ce i'malu ma shi'tum faqad ghafartu lakum wai aikata abin da kuke so ni Allah ni ne mai gafara na gafarta muku inji shi Allah to don haka sai Allah maɗaukin sarki ya anshi uzurin hafi annabi ma sallallahu alaihi wasallam ya anshi uzurun khatib amma duk da haka sai Allah ta'ala ya nuna mana cewa waɗannan kafiran da kai haƙim karbuta wasiƙa wai ba ka son annabi idan ya shiga ya far musu ba su shirya ba kai kana ganin wasu ɗan ɗauki mataki to faso in suka samu dama irin wannan wala ba su rangwata maka ba shi kafiri idan ka ga bai darka ke ka ba wala bai samu dama ne. to ne Allah yace iyaqafukum idan kafirai suka samu dama akan yakunu a a'da'an za su zama makiya a gare ku za su bayyana kiyayyar balo-balo wa yabsutu ilaykum aydiyahum wa alsinatahum bis-su kuma za su shimfiɗa muku cutarwa ta hanyar hannayensu da harsunansu wa waddu law kuma za su yi burin ina ma ku kun zama kafirai shine Allah ta'ala yace iya kafoku idan kafirai suka samu dama a kan ya kunu lakum a ada'an za su zama makiya a gare ku ai in yadfaq bikumul kuffara alladhina tawaddunahum Waɗannan kafiran da kuke nuna soyayya a gare su ayyuhal mu'minuna ya ku mu'minai yuzhiru lakumul adawata wallahi idan suka samu dama to za su bayyana siyayyarsu su a gare ku fala ta zunnu na fi tawadiri ilayin kada wani musulmi ya ɗauka wai don ka nuna makafiri soyayya wai soyayya za ta maka amfani yau ka kalla abin da 'ya'yan musulmi suke yi da masu kudin musulmi suke yi da shugabannin musulmi suke yi sai ka ga mutum attajiri ne tare kuka taso da shi a unguwa ana ta gwagwar mayar rayuwa ya taso a ghetto area tare kuka sha kunu tare kuka yi layin siyan kofai tare kuka je gurin mai dan wake tare kuka yi kwallo da al'asar masallacin ku daya tafsirin ku daya yau gobe sai Allah ya daga darajar ki sai ya tamfaɗe zan gidan mai sai ya ɗauko arniya ita ce manaja sai ya ɗauko kafira ita ce a bakin famfo ita ce a ofis wai mai isa wai yayin musulmi ba su da amana ma'ana musulmi ba su da amana sai wa kenan ba ka da hankali kafiri ka ɗauki dukiya ka bashi Allah ce iya ku duk lokacin da suka amshi dukiyar suka samu dama a gare ku Allah ya ɗaura su a kanku ya kunu lakum a ada'an za su zama makiya a gare ku ƙarara kuma wa yabtu tsoki laifin aidiyan kuma za su shimfiɗa musu za su shimfiɗa muku hannayensu ma'ana kwashe kuɗinku in sun samu dama su kashe ku in sun samu dama su cutar da ku shi ne wa ku, ilaikum aidiyan wa tahun bisu kuma harsunan kuma za su cutar da ku wannan ita ce ka'idar kafirci da kafirai shi yasa Allah ta'ala ya ce iyyasafukum in suka samu dama a gare ku ya yakunu lakum a'da'an za su zama makiya a gare ku Allah Ta ya yi irin waɗannan maganganun a gurare da yawa a cikin sotul bakara Allah yana cewa walan tarda ankal yahud walan tarda ankal yahud walan nasara hatta tattabi'a millatahum hmm. qul inna hudallahi huwal huda ولئن اتبعت أهواءهم بعد الذي جاءك من العلم ما لك من الله ولي ولا نصير الله تعالى يقول ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى يهودا ولا النصارى طب يدادك لما حتى تتبع ملتهم حتى كاب الدين duk wanda ya kulla alaka da kafirai kana nan za su raba ka da musulunci baka sani ba yaro ne aka ɗauke shi kan da alkur'ani a Abuja dan zariyan nan aka kai shi gidan wani attajiri mai kuɗi kenan yaron nan aka ba shi yara yana kantar da su alkur'ani a shekara ɗaya kafin ka ce mai yara sun haddace izifi goma a ranar da yaro ya haddace izifi goma sai aka gaya ma mamashi. shi ai yaro ya haddace alƙur'ani, sai ya haddace izifi goma to mai abin yi a ɗan mishi walima baban yaro yana zuwa sai aka ce ai yaro ya haddace izifi goma ce izifi nawa goma yaushe ka fara karatun sai bai wuce shekara ɗaya ba ya ce ina malamin ya ce gani ya ce zo nan nawa ne albashinka ya ce kaza gashi na kore ka ya ce ni ban kawo ka mai da ɗana ya zama liman ba daga fara karatu ya kai izifi goma to wato nan gaba da shi ƙur'ani zai zama alaran ko ya zama liman ko fita fita fita fita fita ko ma ku ko ma ku kuna fahimtar wannan da kyau ka ga yanzu wannan ai musulmi ne ko amma yanzu ka ga musulunci a ɗabi'ar shi yanzu wanda ya haɗa ciki zafi goma kamata ya yi murna ko ya bakin ciki walantar ba an kal yahudu waɗanda tsara hatta a millatahu za ka ɗauki yayanka ka kai ma'arna ka ɗauki ɗanka ka ba kafiri na sha gaya muku kaga karantarwa ka ƙyala karantarwa duk mai karantar da kai ko ka shirya ko baka shirya ba ko ka so ko baka so ba sai ka tasirinci da shi wannan ka'ida ce ta karantarwa ya ga cin kurakurai da musulmi muke mu ɗibi yayan mu kai waɗanda ba musulmai ba ya ga cin kurakurai da muke Allah ya ba mu dukiya ya ba mu dama mu ɗauko waɗanda ba musulmai ba mu ba su shugabanci mu ba su jagoranci ya ga cikin kurakuran da muke yi Allah ya bada arziki mu tafi garin kafirai mu kafa kamfanoni sai a waye gari rana ɗaya su ga dama sai su cinna muku wuta ba kwa ganin abin da suke ma mutanen mu idan aka ɗauki shanu za a tafi kudu saboda ƙiyayya a ƙona motar da shanun da mutanen ina laifin ma ku kwashi shanun ku yanka ku ci ina laifin ku an shi motar ku yi amfani da ita amma ka kashe mutum ka ƙona motar shi ka ƙona abin da motar ta ɗauku iya tsako da kuno lakum a ada'an wa yabsutu ilaykum aydiyahum wa alsinatahum bisu wa waddu law takfurun shi yasa Allah yace ce walan tarma anka alyahud wala nasara hatta tattabi'a millatahum ala ramma a cikin sotun tauba Allah yace ce matukar suka samu dama a gare ku

su kafirai to ta yaya ma za a wani zama da su wai ya maru alaikum duk lokacin da suka zamo wata dama a gare ku la yarqubu fikum illa wala dhimma wallahi kafiri baya kallon wani kusanci wai kai makwabcin shi ne wai kai abokin shi ne wai kai garin ku daya wai kai ofis din ku daya iya wa iya maru alaikum la yarqubu fikum illan ba ruwansu da wani kusanci wala zimma ko wani alƙawari da yake a ku da su in dai kafiri ne kafiri bai da amana Allah ya ce innahum ala ramma innahum la aymana lahum la'annahum yankahun Allah ya ce innahum lalle su kafire la aymana lahum ba su da aminci babu wani kafiri mai aminci ko da kai kana ganin ka amince mai wallahi shi bai amince maka ba ku je ku nemi tarihin annabi sallallahu alaihi wasallam da sahabbai ai jiya mun karanta muku ko yaya annabi yake da waɗannan kafirai me suke kira shi Muhammadu al-Hadi amma me ne shi kawai saboda ya ce ya imani da Allah suka kore shi suka ci mutuncin shi suka ci zarafin shi to idan tarihin annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa yayi maka nisa da tarihin Najeriya ka dawo tarihin Najeriya ka sha mamaki Najeriyan nan Allah ya ji kan sussar Allah ya gafarta musu Allah ya ji kan tabawa ƙwalewa Allah ya gafarta musu Saddauna ya yi mu'amala da wani kafi mai suna manjo cikuwa in inzegu saddauna sai sa shi a firamare sai ya sa shi a makaranta shi ya sa shi a gidan soja shi ya ɗauke shi aiki a gidan saddaune yake rayuwa a lokacin da Allah ta'ala ya sa Najeriya ta sami ‘yancin kai su saddauna suka shimfiɗa adalci gaba ɗaya Najeriya an sami ‘yancin kai ne 1960 an kashe Sardauna 1966 ma'ana kwata-kwata mulkin da ya shekara nawa a shekara shida aka yi abu a shekara shida aka yi nnpc refinery duk wata kwaleji take najeriya arewa kaf a shekara shida aka yi a shekara shida aka yi nefa aka haɓaka ruwa aka yi kotuna aka yi gidan soja tun wani ci gaba da kake je a Najeriya a cikin shekara shida aka yi su. Amma ranar da wannan kafirin ya samu dama, rana tsaka. Shi fasar wani shi yana sa shi a makaranta, akwai dangantaka ko babu, akwai zumunci ko babu, amma rana ɗaya suka shirya juya mulki. A ranar da suka shirya juya mulki, sai da suka kashe jami'an gwamnatin Najeriya mutum ashirin da biyu. a ranar suka kashe saddauna suka kashe taɓawa ɓalewa suka kashe Ahmad Musa mai gadin saddauna suka kashe Haffat Bello uwar gidan saddauna suka kashe Ahmad Fategi direban saddauna suka kashe Birgeniya Zakariya mai malali suka kashe kanar kur muhammad duk wani wanda yake da alaka da sardauna wallahi sai suka kai shi lahira don ko ta wa balewa jan gawar suka yi a daji suka yi mawula gawashi kisa na wulakanci aka kashe sardauna aka kashe matar shi kai wallahi har kafiran da suke tare da saddauna saboda suna da alaka saddauna sai da aka kashe su kaga a kintola ai ba musulmi bane amma me isa aka kashe a kintola saboda a kintola sun yi alayin da saddauna za a ciyar da Najeriya gaba a daidai lokacin a wo shi ba musulmi bane ba kashe shi ba abin da yasa ba kashe shi ba bai da alaka da saddauna musulmi to amma har yau shugabannin Najeriya ba sa gane wannan har yau masu kudin Najeriya ba sa gane wannan har yau daidai da matasanmu ma ba sa gane wannan kaga yaro duk wata ɗabi'a ta kafirai ita ce a gabansa ba ruwan shi da ƙur'ani ba ruwan shi da sunna ba ruwan shi da iyayensa ba ruwan shi da mutunci ba ruwan shi da addini babu wanda yake burge su sai kafi babu wacce take burge su sai arniya to ku ba ku san arna bane iyaskafu in suka samu dama a gare ku Ya kuno lakum ajaan za su zama makiya a gare ku kiyayya ta gaske wa ya fito ilaikum aydiyahum kuma za su shimfida hannayensu a gare ku wa alsinatahum da su bisu'i na cutarwa kwana-kwanan nan majalisar amurka ta fidda kudirin a hukunta kwankwasu me yayi wai fa an kashe mutanen mu ne kwankwasa zai je ya ce mai isa in an kama sai ce a sake su amma yanzu wai amurka hatta yi ƙudiri na kama shi iya tsafo ya kunu kuma a da'a wa ya fuku ilaikun aidiyan wa alisinatahun bisku ko wadda wulautar takfuru ga shi ba ana tsebo sojoji ana kawo su kafan nan ko sati ɗaya ba a yi ba ko bai wuce sati ɗaya ba sun sauka a maiduguri sun sauka a garuruwa mabambanta shugabannin najeriya ku sani ba mu ce najeriya ta musulmi ba ne kadai amma kuma ku sani ba ta kafirai ba ne kadai yadda najeriya ba ta musulmai ba ne zalla haka nan najeriya ba ta kiristoci ba ne zalla mafi karanci a ce 50-50 in ma an zalunce mu muna da yakinin kuma wallahi musulmin Najeriya sun koda da ba musulmin Najeriya da yawa idan har ya zama haka to ai a kwatanta sani ina amfanin sojojin Najeriya ina amfanin jami'an tsaron Najeriya wanda sojojin Najeriya an taba juyin mulki a wata kasa suka dirka kasar suka kwace juyin mulkin suka mayar ma shugaban ƙasar suka fatattake to ko kwanan ma ba an yi ba ba an yi a nan benin ba a yi wancan zamanin eh, abata ne ka ce a yi soja ne ke mulki tunubu ba ke mulki tunubu farar hula yake mulki aka yi juyin mulki umarni kawai ya bada aka ji aka kwata mulkin kuma ya zama shugaban kasan mulkinsa to don menene ba za a yi amfani da sojojinmu ai maganin tsaro ba mu musulmin Najeriya ba mu gamsu ba ba mu yadda ba da zuwan waɗanda ba mu ba su ce za su hukunta muna san da cewa in suka zo wallahi ba za su yi mana kisan mutunci ba kisan kare dangi za su yi mana sai dai wa ya aballahu illa an yutimma nurahu يُقْسِطُونَ اللَّهِ الله إلا أن Allah ta'ala ya ce yuridu na an yi nurar Allah bi afuwahi suna yin ƙoƙari da burinsu dufa shi hasken Allah hasken addinin Allah musulunci da bakunansu Wai aballah Allah Allah bai sa ya haka ba illa an yi cimma nurar sai Allah ya cika hasken shi wannan addinin sai ya ci gaba da bunƙasa da aka ya ku matasa ku rike addini in an kira sallah ku jefi sallah in ana tafsiri ku halarci gurin tafsiri in ana karatu tsakanin magariba da isha'i ku dinga zama in ana koyar da alƙur'ani ku daina fita ku dinga girmama malamanku ku dinga girmama iyayenku ku dinga girmama al'adunku da ba saba ma addininku ba in kuka ci gaba da haka Allah zai ba ku nasara amma duk lokacin da kuka goyi bayan waɗanda kafirai ba kuka goya musu baya kuka bar waɗanda ba musulmai ba wato kuka goyi bayan waɗanda ba musulmai ba kafirai kenan kuka bari suka ci gaba suka zama jami'an tsaro suka zama likitoci suka zama lauyoyi suka zama 'yan kasuwa suka zama jagorori to shi kenan kukun sai makan ku kanci da kaskanci da tozarci idan ana maganar yawa ai yawa ba ƙarya ba yawa ba ƙarya ba a ce muna da matasa mahaddata alqur'ani yanzu wani halarar ma medical doctor ne medical doctor ba wai doctor wai digiri na ɗaya na biyu na uku ba ko doctor da za a wodin ɗinka operation yake yi likita ne mai ma'anar kalima kuma shi halarar ma haka muke so kowane matashi ya zama haka muke so amma kai jari bola kai yankan farshi wallahi duk ba muke ba duk ba muke ba amma abin da muke cewa mutumin da yake rayuwa irin waɗannan garuruwa ƙalubale ba zai baka kwanta ba in za ka yi sana'a ka yi da gaske ku buɗe kamfanoni in za ku yi ilimi ku yi da gaske ya abin za ku yi ku yi da gaske ku waɗanda ba mu ba su hau kanmu in kuka bari suka hau kanmu ba za mu ji daɗi ba يصطفوكم يكونوا لكم أعداء ويبسطوا إليكم أيديهم وألسنتهم بسوء وودوا لو تكفرون أتين آل إمران الله يناتشيوا يا أيها الذين آمنوا يا أيها الذين آمنوا لا تستخدموا لغاية من دونكم لا يألونكم خبالا مَا عَنِتُّمْ قَدْ بَدَتِ الْبَغْضَاءُ مِنْ أَفْوَاهِهِمْ قَدْ بَدَتِ مِنْ أَفْوَاهِهِمْ وَمَا تُخْفِي صُدُورُهُمْ أَكْبَرُ قَدْ بَيَّنَّا لَكُمُ الْآيَاتِ kuntum ta'qilun Allah ta'ala ce ya ayyuhal ladina amanu ya ku wadanda kuka yi imani la tattakhidu bi qanatan min dunikum kar ku riki abokan shawara waɗanda ba ku ba kar ka kulla wani business mai tauri mai ma'ana da wanda ba musulmi ba Allah ya ce kar yi, in ko kai sai ka kai nadama la tattakhidu bi qanatan min dunikum kar ku riki wasu abokan shawara zumunci kud da ganawar cikin baki a kauce labule da waɗanda ba musulmi ba Allah ya ce tafi la ba wani qanatan min duni Allah ya ce la ya'lunakum habala. idan suka tashi su cutar da ku in suka tashi muku mugunta ba sa sassautawa ba sa sassautawa ku je ku nemi tarihin rikita-rikita da aka yi da musulmi da waɗanda ba musulmi ba zangon katab wa ma zangon katab minkum bi ba'id mu da wai mu aka yi rikicin zangon katab wallahi tallahi ba su da mutunci ba su da kirki Allah ya ce karku da kayesu a matsayin abokan shawara la ya'lunakum khabada wa duma anitu ba su da buri sai menene zai cutar da ku ko billahi ladi idan ya shiga aji ya ga kashi casa'in bisa ɗari musulmi ne wallahi ƙoƙari yake kada ku wallahi yake kada ku to an waye gari a cikin musulmi ma akwai masu wannan mummunan ɗabi'a waddu ma aniti ai ga alaran ya taba gaya mu a lokacin da suka shiga jami'a shekarar farko wani lakcara me ya ce muku alaran ma kaji ko walatta ne shi da aji fa ya gaji an cika ku ne ko zo karatun likita eh yace sai ya iya iyawansa ba su gama ba sai ya yi iyawansa ya kayar da su to sai rayuwa ce wannan amma musulmi da ko kafiri kaji ko kun ji ko kun ji ko ma'ana ba musulmi bane yana shiga da ya ga ƴan musulmi ne yanzu kai ya za a yi ya san irin wannan mahaddaci ya zama likita yaya za a yi ya bari ta wai abin da ake gaya mai 'ya'yan musulmi ba sa ganewa idan suka samu dama wallah ba sa sassauta mu don haka kai tsaye yana shigowa ajin da ya ga duka 'ya'yan musulmi ne sai ce zai iya iyawansa ku nawa ne aka faɗi adadin su biyar ya ce nawa za su kama ko rabi ba za su gama ba kuma rabin sun gama mutum nawa suka bar karatun suka koma wata kafa ko su bar department din ko su bar wata jami'ar ko su tafi wata kafa da aka ya ku yayan musulmi in kuka shiga jami'a ku yi hakuri in kuka samu wanda ba musulmi bai muku kaushin hali kar ku yi mamaki tuni daman Allah ya ba ku labari ko kuma lakcarori musulmi idan waɗancan sun nuna kiyayya ku me ya kamata ku nuna to sa'an in aka nuna soyayya ko kuma yayan musulmi ku yi karatu ko kuma yayin musulmi ku yi karanta. professor akuya yana jina yake cewa malam duk yadda kuke cewa mu taimaka mu yaran nan mu taimaka mu yaran nan suna da problem ba sa mai da hankali yarinya ta zo tiktok kina karatun medicine ko kina karatun nursing kina lokacin social media ba kina wannan lokaci ya ka muna da malamai masu addini masu kishin addini amma su kuma 'ya'yanmu suna da problem to su kuma 'ya'yan waɗanda ba mu suna mai da hankali to ko a addinin musulunci idan wanda wanda ba musulmi ba yayi daidai dole ka bashi gaskiyarsa in ya ci jarabawa dole ka ce ya ci jarabawa to amma dai kai musulmi ka san da wa kake mu'amala shi yasa Allah yake alladina amanu la tattaqidu biqanatan min dunikum la ya'lunukum khabala wajju ma anitum Allah ya ce suna burin me zai cutar da ku me zai kayar da ku qad badatil baghdha'u min afwahihim kiyayya ta bayyana a bakin su kun je da wani malami ya ce mun alaran makon? Allah ya ce wa ma tukfi suduruhum akbar cewa zai iya iya iyawan sanabi ba za su ci ba kaga abin da ya faɗa to Allah ya ce abin da ya ɓoye a cikin zuciyar shi ya fi wannan muni idan ya ce rabi za su faɗi wallahi cikin zuciyar shi mai yake nufi wa ma tukfi suduruhum akbar قد بينا لكم الآيات حقيقة من بينا مكو آيوي بالله بالله إن كنتم تعقلون متكرفوا كنا ده حنكل الله قام حنكلك يقفوكم إن سكسام داما أغريكم يكونوا لكم أعداء ذات زمامك إيا أغريكم ويبسطوا إليكم أيديهم ذات شمفد هنا ينصوا وألسنتهم دارتنا السوء بالسوء لا تشتردكم wa waddu law takfurun kuma babban burin wanda ba musulmi bai zama kai ka zama ba musulmi ba yanzu ka gwana tafsirin da muke yi wallahi in kafiri ya gani hankalin shi tashi ne tafsirin mutane ne wannan kuma ya yi shuru idan ka tafi coci da guraren waɗanda ba musulmi ba hayaniya ake yi da kaura. babu wani tsawon da zai iya haddace wani littafi wanda ba ƙur'ani ba ko a taura ko injila ko zabura ba za ta haddace ba amma sai ga 'ya'yan musulmi kanana sun haddace da haka suna bakin ciki suna damuwa kuma ga 'ya'yan musulmi da baiwa 'ya'yan musulmi da baiwa wallahi dan musulmi zai iya karatu tun daga noziri har ya gama digiri bai na biyu ba ko alaran nan mahaifin shi ya taba zai yamu tun da ya shiga noziri 1 ban je san jami'a ba bai taɓa yin na biyu ba ƙur'ani in ya shiga cikin ƙwaƙwalwa ƙwaƙwalwa buɗewa ciki to amma abin takaici 'ya'yan musulmi ba sa mai da hankali a wajen karatun to ku mai da hankali suna bakin ciki da ku kai ba ilimi ba daidai da ƙwallon kafa ‘yan ƙwallon Najeriya da musulmi da kafirai suwa tafiyawa wanda ba ɗan kwallo ba ne ya shuru da wanda nake tambaya na sani duk wanda ba kwallo yake bai ya shuru mu nan muna da ko ina muna da wakili muna da wakilai a ko ina da haka in tambaya kawai kai shuru ni akwai wanda nake magana da shi don haka idan aka tafi duk inda aka je za ka ga kullum yayan musulmi so ake amai da su baya sun mai da kansu baya kuma ana so a mai da su baya sannan ana burin duk ku zama arna duk ku zama waɗanda ba musulmi ba yanzu ga yaro nan nan ya ke biyu ya karatu A gille su ya zauna uban shi alkali ne ɗan katsina ya fito ƙarara ya ce ya koma kafe ko wata hudu ba ya ga ko wata shida uban shi alkali ne ni hannu gan shi ya je yi mishi wankan bajis ba wawaddu law takfuru shi yasa Allah ya gaya mana ba za ku gushe ba kuna ya kauku har sai kun bar addini wala yazaruna yuqatilunakum hatta yamsukum an dinikum in istawa'u wala yartadil minkum an dinihi fayamsu wa huwa kafirun fa'ulai

har sai sun raba ku da addininku inistaqa'u matakan sun samu dama da haka za su raba ka da addini cikin kwanciyar hankali hankali a hankali sai ga kaga musulmi a ido a riga amma a hakika ba musulmi bane kai da ka yaya musulmi ku rike addinin ku kusanci malaman yau an wayi gari an kulla wata kiyayya tsakanin musulmi da malamansu da an yi magana ai waɗannan malaman ba na Allah ba ne ah, to idan malamai ba zama na Allah ba suwa za su zama na Allah duk al'umma mafiya alkhairinta su ne malamanta mafiya alkhairinta su ne masabihu duja su ne fitilu na haskaka al'umma ba mu ce malamai ba sa kuskure ba ba mu ce malamai ba sa tuntube ba amma kar ku yadda haɗa ku faɗa da malamanku duk wanda zai shiga gaba ya ja ku sallah wanda in kun mutu zai muku sallah wanda zai haka muku kabari wanda zai nema muku gafara wanda kun fa matsala da iyalanku zai sulwunta ku sai ka ji yaro yana zagin malami bai san wannan malamin shi ya daura auren kosa da uban shi ba shi ya daura auren kosa da sa amma zai zabe da baban shi ya mutu shi ya raba gado da baban shi ya mutu shi ba baban shi wanka da baban shi ya mutu shi ya mai sallah da baban shi ya mutu shi ya tsaya a gaban gawar baban bayan an binne ya mishi addu'a yanzu don Allah kana da abin da za ka biya wani ka da abin da za ka biya shi A aqallu shay'in in baka yi mai kyakkyawan addu'a baka yi shiru ka kyale shi ya an raba matasa da alqur'ani an raba matasa da karatun zaure an raba matasa da halittar majalisi ilmi ka tafi duk wata makaranta da aka yi ta alƙur'ani idan ka je za ga 'ya'yan talakawa sa'annan 'ya'yan talakawa su ma komai zai iya sa a daina zuwa makaranta bikin aboki zai isa a kar a je makaranta abin bai kai ya kawo ba za a iya bar karatu a kan shi waɗanda masu zuwa fa kenan ka tafi zauruka yanzu a garin nan namu na zaria ɗan faɗa duk lokacin na samu munasaba ni na san mukan je zaure tun safa sai ka kai karfe biyu karatu bai zo kanka ba shekara talatin da suka wuce zaurka a cike za ka zauna kana jira sai an zo kanka yanzu ko wallahi idan ka je zaure za ka tar da babu kowa malami shi kaɗai yana zaure babu wani zaure ban san wani guri ba nan turun wada a iya sanina wanda za ka jira ilimi yanzu duk ina matasa ka zo nan haya islamic ga ta nan kusa take da mu mata ce aka yi ta dan a samu malaman addini masu fahimtar addini yanzu an waye gari akwai yamcin kilas ya fi goma duk yayan musulmi suna ganin karatun addini bayan talauci ne. iyali ba a kuɗi ba a ɗaukaka ba abin da za a samu wannan mummunan tunanin tuntuni yake abu hanifa babban malami ne a musulunci yana da ɗalibi mai suna ƙadi abu yusuf ƙadi abu yusuf yaro ne mai hazaƙa kun san mu da muke karantawa mukan gane yaron da zai zama wani abu nan gaba ƙadi abu yusuf yaro ne mai hazaƙa nan kawai abu hanifa ya zo makaranta sai bai ga ƙadi abu yusuf ba sai ce kai wai na ƙadi abu yusuf bai zuwa makaranta sai aka ce ina ai baban shi ya bude mai shago abu hanifa ya ce ya bude mai shago eh ya daina karatu ya ce eh abu hanifa sai ya tafi kasuwar yana zuwa kawai sai tadda abu yusuf lokacin yana yaro yana yan buhu ana sai da buhu ana ta hada-hada abu yusuf yana daga kawai sai ga babban malami abu hanifa sai ce a algafa fata malam lafiya ka zo yace na fi kaje zuwa makaranta ne ya ce wallahi babana ne ya ce in daina zuwa karatun nan na addini da shago an buɗe min a samu abin salati abin da za mu rufa bakan mu asiri duniya da lahira mana ya karata addini su ne zai toni duniya da lahira da haka a kai shi gurin sana'a a rufa musu a asiri duniya da lahira sai ce mu tafi gurin baban naka abu hanifa ya tasa ƙeyar abu yusuf sai da aka tafi gaban abu hanifa a wato aka je gurin baban abu yusuf baban abu yusuf ce an gafa ta malar lafiya ita na kara yaro ne ya daina zuwa makaranta da na ga ya daina zuwa makaranta shi ne bincike aka ce ka buɗe mai shago ya ce to ai dole in buɗe mai shago ka gani na manyanta ni ban iya zuwa kasuwa kuma yaron nan shi ne ɗan babba a gidan nan shi nake gani ya iya sana'a ya riƙe mana gida sai abuwa ne fa ya ce a'a ba za a yi haka ba ya ce a'a kai dai ba za a yi haka ba naka ne dai ba za a yi ba sai abuwa ne fa ya ce to kai me matsalarka ya ce kuɗi yake samu min ya ce nawa yake samu maka kullum ya ce dirhami uku ya ce shi ne matsalar ka ya ce to ba ni shi ne maka alƙawari kullum zan baka jirhami uku inda bai da kuɗi bai da hanyar shiga ya isa wannan alƙawar abu hanifa ya ce ma baban abu yusuf ni zan ɗauki ɗanka in mai da shi in karantar da shi har ya zama malami ni kuma zan dinga baka abin da yake kawowa kullum a kasuwa shi yaron sai da kamar an takura shi sai abu abu hanifa ya ce mai abu yusuf ta yi haƙuri wannan ilimin na addini in dai ka riƙe shi wata na sai ka ci abinci kai da shugaban ƙasa sai ka zauna a fadar shugaban ƙasa sai shugaban ƙasa ya zauna a kan kujera kai ma ka zauna a kan kujera haka ko abu yusuf ya ci gaba da karatu har ya zama bajimin ɗalibi a gaban abu hanifa wata rana ya rashin lafiya ya bige abu yusuf rashin lafiya ya bige abu yusuf sai abu ni ya ce lafiya bai zo makaranta ba ka ce ai da lafiya kuma ciwo ya yi tsanani ana ganin ma zai mutu sai abu hanifa ya ce ma ɗalibai ku zo mu je mu gaida abu yusuf ana zuwa sai ga abu yusuf ya suma bai san inda yake inda kan shi yake ba sai abu hanifa sai ya faɗo wata magana ya ce o oh, abu yusuf gaba ɗaya burina na ɗaura shi a kanka duk malami mai karantarwa akwai mutane da yake zaton in ya mutu za su rike mishi da awarsa. ya ce kai kana da cikin mutane da yau in na mutu kai ne za ka zama malami kuma yanzu gashi ciwo zai kashe min kai ina roƙon Allah ya baka lafiya abu hanifa ya mishi addu'a albarka addu'ar malamai bayan Allah salihai sai Allah ya warkar da abu yusuf abu yusuf yana warkewa sai ya dauko jaka zai tafi makaranta yana fitowa sai abokai su ka ce ina zuwa ke zan tafi makaranta makaranta wa makaranta abu hanifa suka ce me za ka je ka koya kuma abu hanifan da ya ce ko yau ya mutu kai ne halifa ai ka gama samun ilimi ka kware ka zama shehi abu yusuf yana ji haka ya ce wa ya fara aka ce abu hanifa a abu hanifan ya ce ko yau na mutu ya mutu shi ni ne halifa aka ce kai ne halifa ya ce to ni ma na zama malam sai ya ajiye jaka ko sai ya buga rawani yana buga rawani sai ya zo masallaci abu hanifa din yana karatu sai ga buɗe sabuwar halka a can su kuma matasa kun san matasa idan da tsoho da matasa gurin wa za su je sai suka je gurin matashi a abu hanifa sai daga kai ya ce an yi bakon wani shehi ne aka ce babu kuwa ta wacce halka fa aka ce ai abu yusuf ne ya ce wani abu yusuf din aka ce na kai ba bai da lafiya ba aka ce ai ya warke me yasa bai dawo ba ai an ce in ka mutu shine halifa sai dauka ya zama mala sai Abu fa ya ce to yace bar mu nuna mishi wai idan ruwa yayi tsani eh sai akuya mai gemu ko mene ba ushe yake cewa sai Abu Yusuf Abu fa sai kallo na dalibi yace kai je ka gurin Abu Yusuf ka je ka mai tambaya duk amsar da ya baka ka ce mai akhfata kai kukuri tambayar da zaka yi mai ka ce mutum ne ya sai riga jallabiya misali sai ya kai matela sai ya ce a rage mai daidai tsawon shi bayan ya kai matela ya rage mai sai ya zo hansa sai tela ya ce shi ba ba shi riga ba aka yi juyin duniya ce ba ba shi riga ba aka kira 'yan sanda da 'yan sanda sau jami'an tsaro sai aka ga riga an ganta kuma an gyara ta ka tambaye abu yusuf shin telan nan za a biya shi kudin ɗinki ko ba za a biya shi ba tun da ya gyara ba me aka ba shi ya gyara kuma ya gyara idan ya ce za a biya tela kudin ɗinki ka ce a idan ya ce ba za a biya shi ba ka ce a da aka abu yusuf ya buga rawani ana ta ɗiban karatu sai wani ya zo ce assalamu alaikum wa alaikum fa alga ta malam tambaya garin yace bismillah tela ne aka bashi dinki sai ya mutu yace riga ba a bashi ba da aka yi bincike aka gani ya gyara shin za a biya shi kudin dinki ko ba za a biya shi ba abu yusuf yace a ya gyara ko bai gyara ba ka ce ya gyara yace dole a biya shi sai dalibi yace a fata wannan fatawar ba daidai bace yace a okay kafa ce ya sace rigar ya kwace rigar ya gaskiya ba za a biya shi kudin ɗinke ba ya ce a fata can sai abu yusuf kwakwalo shi ta dawo sai ce kai yaro da ya mun gaskiya tsakaninka da Allah wannan tambayar wa ya yi koka ka sa sai tambayar malamai to su kuma magabata aka ce ga yabin gaskiya ba sa karya. Ya ce tsakani da Allah shak ne ya aiko mu shak abu abu hanifa ne ya yi komu sai abu yusuf ya gane ya yi kuskure ya ce ɗalibai duk ku tashi mu koma mu tuba ta abu hanifa yana zaune ko sai ga abu yusuf da almajiyar shi sun dawo makaranta yana ganin sai ta ana gafar samani ana gafar samani sai ta ake ne ana gafar samani ya ce allah ka warware mun matsalar sai ya ce idan tele musul ɗinki abu na farko ba ka ce kai tsaye za a biya shi ko ba za a biya shi ba idan aka fito da rigar za a auna rigar idan ya rage rigar daidai tsawon mai rigar za a biya shi da aka yanzu aiki waye ma aiki mai riga amma da aka auna riga sai ga ya rage ta daidai tsawon shi to waye ma aiki da kan kwanke mai kanka riga ba a biya ka kun ga amfanin zama da malamai ko wani ya ji fatawa ya ce kutuma bora uba wai fatawa ce ce fatawa ya ce kutuma bora uba masu saurare ku ya haƙuri kun san su majalisun namu na matasa ne ba abin da ba ka ji ba an yanka ji fatawa ce fatawa hannun layi za ka ce ko ka ce Allahu wa a shahid mai nake so in nuna muku ba ku da masoya kamar malamanku na faɗi wannan ne saboda ƙiyayya da ake so a tufa ta tsakanin musulmi da malamansu musamman 'yan siyasa su raba ku da malamanku wadan siyasa ce ni wata shekara hudu ne in ta yi tsawon shekara takwas wani malamin ko sai shekara arba'in yana muku hidima haka ne ko ba haka ba ko ya muku kuskure ku yi haƙuri ku yafe mishi ku zauna ku fahimci addini kar ku ba boko goyon baya ɗari bisa ɗari in kuka biye ma boko kuka biye ma waɗanda ba musulmi ba za ku zama kafirai Allah ka tsare ku Allah ya ce lan tanfa'ukum lan tanfa'ukum arhamukum أولادكم يوم القيامة يفصل بينكم والله بما تعملون بصير الله تعالى يجب أن جمع عنك للمزمين كافرين كالمدوكة وأقوى وتعلاقة أقوى وتعلاقة soyayya akwai wani kusunci akwai wani alkawari in ne mutum kafiri ne Allah ce lan tanfa'akum arhamukum zumuncin da ke tsakaninku da su ba zai muku amfani ba wala auladukum ƴaƴan kuma ba za su yi muku amfani ba a gare su hafiz ibn abi balta'a ba saboda ƴaƴan shi bane da dukiyarsa ya tona asirin musulunci sai Allah ya ce to waɗannan ƴaƴan da wannan dukiyar da wannan zumuncin ba zai muku amfani ba lan tanfa'ukum arhamukum wala auladukum yawmal qiyamati yafsilu bainakum ranar kiyama Allah zai raba tsakaninku musulmi daban kafiri daban ay la tahmilannakum qarabatukum wa auladukum ala ma'asiyati llahi min ajlihi Allah yace kar ku yadda wai kusanci da ƴaƴa ya sa ku saba ma Allah fa innakum idza arbaytumuhum bima yuqimu Allah falan yanfa'ukum bi ayyi wajhin min alwujuh yawm alqiyamah in dai ka yadda yi kafirci wallahi saboda 'ya'ya ko dukiya ko dangi ba wani amfani da zai maka ranar tashi alkiyama Allahu bai bainakum Allah zai rarrake tsakanin musulmi da kafirai wallahu bima na basir da abin da kuke aikatawa Allah yana kallo da haka kowa ya tsaya tsayin daka ya ba Allah karka ɗauka a kono da zai maka amfani Allah ta'ala yana faɗa cikin sufi intifari innal abarara lafi na'im إن الأبرار لفي نعيم نعم وإن الفجار لفي جحيم نعم يصلونها يوم الدين نعم وما هم عنها بغائبين نعم وما أدراك Allah ta'ala ya ce ranar tashin alkiyama yau mala tamlifu na kulle na fi shi'a Ran da wata rewa za ta ina nama wata rewa wani amfani ba wal'amuru yau ma'ilin lillahi hukunci a ranar tashin alkiyama na Allah da ka kai iya iyawanka je gaban Allah sa na duk dokar Allah ka bi ta wasu ‘ya'ya, wasu mata, wasu dangi ba za su yi maka amfani ba. Shi suratul Quman ya ayyuhan nasu taqu rabbakum. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum wakhshaw yawman la yajzi walidun an waladihi wa la mawludun huwa jazil 'an شيئا إن وعد الله حق فلا تغرنكم الحياة الدنيا فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا تغرنكم بالله Allah ta'ala ya ce, “Ya ayyuhan nasu ya ku mutane, ita ko واخشوا يوما لا يجزي والد عن ولده ولا مولود هو جاز عن والده شيئا ranar تاشا القيامة wata rana ce ɗa bai أبنش tsina nama بيت shi da komai uba bai tsina nama ɗan shi da komai inna wa'ada Allah يا alƙawarin Allah gaskiya ne ya ba ku musulunci idan ka kai ɗanka yayi boko yayi boko yayi boko yayi boko ya zama bokoko ba addini wallahi in yayi kokari ne a nan duniya ya dinka maka riga ya dinka maka wando ya sai maka mashin amfani da zai maka kenan amma in aka je lahira bai san addini babu abin da zai kenan maka amma idan ka ba ɗanka tarbiyyar addini kana kabari zaka dinga jin alat kana kabari zaka dinga jin alat kana kabari zaka dinga jin alat kace anna li hadha sai na samu wannan daukakan a ce wala daka fara laka ɗanka ne nema ma maka gafara da haka ɗanka zai maka amfani kan ɗaura shi akan addini ka ɗaura shi akan tarbiyya sai ka ci moriyarsa ya ci moriyarka amma kun rabu da addini yara ba sa zuwa makaranta addini idan Allah ya kai mu aka koma makarantar boko ai yanzu ma ana karatun boko ko duk da yanzu wasu makarantun sun yi midterm break wallahi wani lokaci idan muka yi karatu da asubahi muka daɗe ba mu gama karatu ba idan na kai irin takwas saura zan shiga gida sai in ta mamaki idan na tsaya a ƙofar gidana sai in ga mutane wannan ya fito da yawun baki ya ɗauko yaro a boya zai kai shi makarantar boko wannan ya fito da gajeren wando kada ɗan shi ya latti wannan ya sa farare wannan uniform kala kala iyaye sun rude wannan ta fito da hijabi wannan ya fito ko brush bai yi ba wannan ya fito idan shi akwai alamar barci wai sai dan shi yayi boko wani ma in yayi haka yayi haka sakin din matar shi zai fa kawai dauko dan shi kawai kai shi makaranta mutane sun rude ma duniya sai an yi boko wallahi ba laifi bane ai ta boko amma kar a bar addini kar ku bar addini ku yi hakuri da addinin ku yi haƙuri da malaman addininku duk yadda kuka samu kanku a game da addininku ku rike shi gangan to lokacin da 'ya'yanku suka fahimci addini za ku ci moriyarsu za ku ci moriyarku amma a lokacin da iyaye suka watsar da addini suka watsar da karatun addini suka wahala da 'ya'ya wallahi Allah ya ce ran tashar kiyama wani ba zai mu wani amfani ba Allah yana cewa yau la yanfa'u malun wala banun yawma la yanfa'u يؤمنون إلا من أتى الله بقلب Duk wannan rayuwar idan aka yi aka tsare za a tattara je gaban Allah, idan kuma aka je wannan ranar Allah ya ce yau malayin fa'umarin wala bari, ranar da dukiya ba ta amfani ‘ya'ya ba sa amfani. Me zai maka amfani? Illa man atallaha bi kalbin salihi sai wanda ya je gaban Allah da zuciya kyakkyawa mai aqida Allah ka fara je gaban ka da kyakkyawan zuciya abin da muka faɗa ya zama daidai Allah ka ba mu lada wanda muka kuskure Allah ka gafarta mana subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh